أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلاة وسلاما على خير الأنام محمد صلى الله عليه وآله وسلم وبعد yau ma kamar kamar kullum Allah subhanahu wata'ala ya sake dawo da mu a cikin ci gaba da karatunmu na wannan littafi alfiya tubni mari to kamar kullum insha Allah yadda aka saba zan karanta sai a karanta muna nan a cikin babi na malayan sari satin da ya wuce mun ce mun kwana a baiti na 669 na ji nan ne ko to insha Allah zan karanta sai a karanta ولعل ممنع صرفه إن عدل كفعل التوكيد أو كفعله والعدل والتعريف مانع سحر إذا به التعيين قصدا يعتبر لذاته التعيين قصدا يعتبر ابن على الكسر فعال على ما ابن على الكسر فعال على ما مؤنثا وهو نظير جشما عند تميم واصرفا ما نكرا عند تميم واصرفا ما نكرا ما من كل ما التعريف فيه أثرا من كل ما التعريف فيه أكثر وما يكون منه منقوصا ففي وما يكون منه منقوصا ففي إعرابه نهج جوار يقتفي إعرابه نهج جوار يقتفي ولاضطرار أو تناسب صرف ولاضطرار أو تناسب صرف ذو المنع والمصروف قد لا ينصرف إعراب الفعل ارفع مضارعا إذا يجرد ارفع مضارعا إذا يجرد من ناصب وجازم كتسعد من ناصب وجازم كتسعد وبلن انصبه وكي كذا بأن لا بعد علم والتي من بعد ظن لا بعد علم والتي من بعد ظن فانصب بها والرفع صحح واعتقد فانصب بها والرفع صحح واعتقد تخفيفها من أن فهو مضطرد تخفيفها من أن فهو مضطرب وبعضهم أهمل أن حملا على وبعضهم أهمل أن حملا على ما أختها حيث استحقت عملا ما أختها حيث استحقت عملا ونصبوا بإذن المستقبلة ونصبوا بإذن المستقبلة إن صدرت والفعل بعد موصله فيصدرت والفعل بعد موصلة أو قبله اليمين وانصب وارفع أو قبله اليمين وانصب وارفع إذا إذا من بعد عطف وقع إذا إذا من بعد عطف وقع وبين لا ولا مجر التزم وبين لا ولا مجر التزم إظهار أن ناصبة وإن عدم عنا صفة وإن لا فأنعمل مظهرا أو مضمرا لا فأنعمل مظهرا أو مضمرا وبعد نفي كان حتما أضمرا وبعد نفي كان حتما أضمرا وبعد كذاك بعد أو إذا يصلح فيه موضعها حتى أو لا أن خفي to za mu dasa aya a wurin insha Allah muna fata Allah ya taimake mu in masa dan baitoci mun kwasa da yawa wai muna son mu cike gidi ne to satin da ya wuce ce mun kwana akan cewa wato duk suna da aka ƙara masa aliful ilhaq yumna min as muka ce kaman salqa idan aka ɗauke shi a matsayin suna ne alifun ɗin da ke jikin wannan lil ilhaq an sa mata ne domin ta zama mulhaqatun bil mu'annas to idan ta zamo kaman haka ita ma tumna min as-sarf kuma wa qad ittafaqna bi anna ma'na as-sarf at-tanwin bi ma'ana ba za a yi mashi tanwini ba sai ka ce ja'at salqa ba za ka ce salqan ba ra'aitu salqa marartu bi salqa yani min ghairi tanwin to yanzu malam ce na to ayo ayo ba matsala tunda mun shiga karatu insha Allah na fi ba yau karatun da malam zai mana insha Allahu ya ce suna قد يمنع من الصرف للعلمية والعدل يعني إذا أكد جوية شدة أسل أبن دي كمات يزمو توسي كسن شي ممنوع من الصرف نعم. لعلتي نعم. العدل والعلمية إن أنت عدل يعني أن سوي شدة أسل دي كمات يزمو لذلك كما عمر نعم. كذا عمر أسل سعامر كما زفر asalinsa zafir amma sai aka ba a ce amir din ba ba a ce zafir din ba sai aka canza shi sai koma fu'al to sunan da ya zama haka yumna min as-sarf <clears throat> sai ka ce ja'a umaru ra'aytu umara marartu bi umara ba za ka ce umarun ba in aka tambaye ka to mala inda fi man'i as-sarf me yasa kana mai tanwini sai ka ce lil alamiyya saboda suna ne wal kuma an ɗauko shi ne an jirkita shi daga asalinsa sannan abu na biyu <clears throat> foal ɗin nan akwai wani ma'auni a cikin Tauhid. in ya kasance na mata ne misali kamar ka ce ja'atin nisa'u juma'u asalinsa jam'awat amma ba a so a ce ja'atin nisa'u jam'awat sai aka yi adil aka canza jam'awat <coughs> ya koma juma to shi ma juma din idan ya kasance a taukid ne ba za ka yi mashi tanwini ba sai ka ce ja'atin nisa'u juma'u ra'aytu nisa'a juma'a marartu bin nisa'i eh? juma'a saboda ayyu jarru bil kasra niyabatan anni لأنه ممنوع من الصرف يجر بالفتحة نيابة عن الكسر لأنه don haka sai ka ce marartu bin nisa'i juma'a ba ka ce juma'i ba mun fahimci wannan to shine ma ne ke cewa ana wala'ala mamna sarfahu in odila suna wanda aka yi mashi adi ya tashi daga asalin inda aka ajiye shi aka sauya shi zuwa wata fiska to shi ma ka hana mashi tanwini an fahimci wannan to shi kuma fu'al din nau'i ne guda biyu akwai ma yantami ila tauhid sannan akwai ma yantami ila alamiyya akwai abin da yake suna ne kamar Umar akwai abin da yake kuma tauhidi ne kamar fu'al misali kamar juma'a shine ma ne ce ka fu'al tauhidi kaman fu'al wanda yake karkashin taukidi kaman ja'atin nisa'u juma'u ra'aytu nisaa juma'a baratu bin nisa'i juma'a kaga shi wannan babu taukid ne mun fahimci wannan au ka su'ana ko kuma abin da yazo kaman ka su'an su'an ma'dulun ni amme sa'il zufar ma'dul amme zafir umar ma'dul ne amme amir amma sai aka yi adl aka canza shi daga wancan fa'il ya koma fu'al to duk wanda ya zamo a cikin haka mala ce imna'ahu binan asar karka mashi binan tanwin mun fahimci wannan sannan karka masa jarra da kasra innama tajruhu bil fatha niyaba an eh an al kas mun gane wannan to haka kuma wato sahab da ake ce can آه، وبالأسحارهم إلا آل لوط نجيناهم بسحر يكون بسحرة هنا أكرا وكلا أولا كان هذا أبن قدولا إيه، إذا بسحرة تو شي كان إيشي بسحرة كان إيشي بسحرين إن قصدت به يوما معينا امنعه من الصرف إن كان نفي يوم ne wata rana ce sananniya to ba za ka mishi tarwini ba an fahimci wannan kuwa yawa sai ka ce misali marartu bihi sahara ja'ani saharu ra'aituhu fi sahara إن قصدت به اليوم المعين إن رانا كيكي نفي معينة أما إذا ما رانا بشي معين يعني كيدا كان نفي صحة في كل يوم كو أي يوم كان توشيك أنا أنا ذاك يمشي تنوين إذا أما جونا سيكا جاءني سحر رأيته سحرا مررت به في سحر إن لم تقصد به يوما muayyana mun fahimci wannan malamai shine malaka cewa wal adlu wa ta'rifu mani'a sahar da adlu da ta'rif su ne suka hana sahar daga tanwini yani asalinsa sahir amma fa'udila bihi an sahir ila sahar to da adl da ta'arif su suka hana a yi wa sahar tanwini amma yaushe idza bihi ta'yinu qasdan yu'taba idan kana nufin sahar ne muayyan idza bihi ta'yin in kana nufi muayyan qasdan kake nufi yu'taba to a wannan hali ba za ka yi wa sahar tanwini ba kenan idan ba yau muayyan kake nufi da sahar ba يجوز لك في حق سحر الجر بالتنوين والنصب بالفتحتين سننكما والرفع بالضمتين mun fahimci wannan malamai kenan idan muka ga sahab ya zo mamnu min sarf to mun san illa lil adalati wat ta'rif amma idan muka ganshi ya zo majrur to mun san cewa lam yuqsad bihi al-yawm al-mu'ayyan ba ana nufin wata rana bace bizzat kuna fahimta wa malai eh qasad bihi al-yawm al-mu'ayyan eh ay bi sahara ni eh najaynahum bi sahara eh ni'matan min indina kadhalika najzi man shaka saboda wata rana ce ake nufi muayyana shi yasa fa muni amina sarf amma kai yanzu za ka yi magana in an ce sahab zama shi ne qubayl al-fajr ko to in za ka yi magana walam turid bi dhalika al-yawm al-mu'ayyan yajuzu laka an tajrahu bil kasra ma'a tanwin kamar shi tanwini kamar sa jarra e to amma kana nufi mu'ayyan ne to manatahu min at tanwi. wa jarartahu bil fatha niyabatan an al-kasr me yasa an tambaye ka zaka ce lil adala wa ta'i lil adli والتعيين معنى التعيين معنى التعريف تعيين بمعنى تعريف sannan العدل saboda ساحر ne amma baka ce ساحر din ba sai كشي ce sahar نعم na na na a cikin shi din ba ba wani lokaci ake nufin mu'ayyan eh to ai lokacin ake nufi من باب إطلاق الكل وإرادة الجزء نعم نعم والتعريف لماذا لم يكن للعالمية أي سبب العلم نعم الأصل في العلم أن يكون معرفا سواء أكان بالألف واللام أم لم يكن بالألف واللام تجيسا دون يهوتا شيء شيء كوي التعيين لأن المعرف هو المعين والمعرفة ما دلت على ايه, إيه، لذلك فأطلق التعيين بدلا من التعريف نعم نعم. نعم أولى كما ذكر هنا إذا فصل به اليوم المعين, المعين. نعم يجوز أو يجب يجب نعم يجب أن يجرى نعم. يجب أن يجرى نعم. مجرى الممنوع من الصرف نعم, نعم، وإذا لم يقصد <laughs> آه، يجب أو يجب يجب إذا لم يقصد أيوة يعني حتى يتضح الفرق نعم حتى يتضح نعم، الفرق نعم. يوا سبب مثال إن كتي جاء سيبويه نعم موسى أردت به الرجل المعين نعم. أما إن كتي جاء سيبويه نعم قصدت به غير معين تودون لابد من إجرائه تحت الحكم حتى يتضح الفرق نعم قال وأنني بمبنش نعم. وإذا في موضعين يجب يجب نعم. نعم يجب في الموضعين تو سي فعالي kar أنت فعالي fa'ali من بايا mu فعالي قد يكون فعل أمر فبدلا من أن تقول اضرب تقول إيه ضرابي بدلا من اشرب تقول شرابي بدلا من العب لعابي to sannan kuma fa'ali yana iya ɗaukan suna ta mace to idan ya zo a suna ta mace akwai mazhabu hijaz akwai mazhabu tamim su mazhabu bani tamim su suna cewa yubna alalkas kamar hazami إذا قالت حذامي فصدقوها فإن القول ما قالت حذامي البناء على الكسر خبريني رقاشي لا تكذبيني أبحر زنيت أم بهجيني ها؟ أهان لها الطعام فلم تضعه ها؟ غداة الروع إذ أزمت أزامي البناء على الكسر نعم. أتاركة تاركة تدللها قطام رضينا بالتحية والسلام مذهب تميم البناء على الكسر سواء كان فاعلا أم كان مفعولا سكتي جاءت حذامي رأيت حذامي مررت بإيه بحذامي خصوصا شيء قولا واحدا ماشي a'a in dai yazo ala eh in dai muannas ne in dai muannas ne to mazhabul hijaz suka ce yubna ala al-kasr amma mazhabu tamim suka ce yujra mujra al-mamnu' min as-sarf فتقول جاءت حذام رأيت حذام مررت بحذام ها فيكون ممنوعا من الصرف ها اي سو مبني عند الحجازيين يكون مبنيا اي ندمت ندامة الكسعي لما غدت مني مطلقة النوار أيران سو لا بنا تميم ايه يو ما كاكا دو وقت حجاز حجازيون wanda muka ka kawo saboda ga hai ni ni shi duk su albiran alalkas amma nan yani ya ɗauki mazhaba ta banu ta ne nadimtu nadamata kusa'i lamma ghadat minni mutallaqatan nawaru bi ma'ana lamma ghadat nawaru mutallaqatan ولو أني ملكت يدي ونفسي لكنت إلى القدر لي الخيار يعني محل شاهد نوار كذا شيء يتفيها مزتفيها يعني حجازيون أنا mun fahimci wannan to mu koma bala ibni alal kasri fa'ali ka gina fa'ali ala alkas alaman mu'annasa in ya kasance suna ce ta mace hazami qatami rakashi. eh in dai suna ne na mace gina shi akan kasara amma a wurin su wane ne hijazawa wa huwa nadhiru jushama inda tamimin amma a wurin tamimawa yana daidai da jusham jusham ala wazni ne fa'al ka umar shi mun ce yumna min asabr illati sune mai da mai adlwa to da haka su banu tamim sai suka tafi da shi matafiya irin na mamnu min asam mun fahimci wannan ko malamai yawa to abinda kuma ya zama na cewa ya zo mamnu'un min asarf muka ce in aratta bihi ta'yin يصح لك أن تجره بالكسر مع التنوين إن لم تقصد به المعين an gane misali kamar hazani kamar umaru umar mamnu min asaf wala ghair mamnu min asaf lil alamiyati wal أما إن أردت به المعين فإن أردت به غير معين زكت جاء عمر رأيت عمرا مررت بعمر نيبا وانشان لك نفيبا ليش يا جماعة شيني والدي أنا ya kuma mu'arab ai da mace ma mu'arab ne sai dai mu ne a minas sarf eh ism ne mutamakkin ghaira amkan yana dan wani irin karfi amma limited karfin nashi a takaice <laughs> Mu fahimta kuwa mana ce wa huwa nadhiru jushama inda tamim shine mana yake cewa wasrifan ma nukira abinda aka mai da shi na kira isrifan ka bashi tanwini abinda da ya kasance mamnu'un min sarf saboda wasu illoli guda biyu misali kamar to ko to ai mun ce mamnu'un min sarf ko lilmi lil alamiyati wa to wannan ko in aratta bi al muayyan kenan eh amma idan kana suka karya ka'idan ba mace bace kake nufi bi ainiha zaka ce ja'at to رأيت فاطمة marartu bi fatimatin zaka faɗi wannan magana shi ne ce wasrifan ma nukira abinda aka maishe shi na kira to ka bashi tanwinin nan min kulle ma ta'rifu fihi athara daga dukkanin abinda ta'rifi ya tasiri a cikinsa. ma'ana aka hana mishi tanwini saboda ta'rifi ko wata illa kuma daban to in ka maishe shi na kira malam ya ce ka rairaya shi yi mashi tanwini kuma ka bashi ainihin eh, jarra da mai da kasara. na a da yake ne agla eh yani ya yi itlaqin am ne amma duk kowane su yana iya shiga ciki kowane su na iya shiga ciki ba sai lalita ta'rif ba duk abinda ya kasance mamnu' min as-sarf لوتع الله بعنا شيء للوصفية وزيادة الألف واللمة أتو إن يكوشي كنا نكر شيء كما جرى كسر كما مثال عثمان للعالمية وزيادة الألف والنو كما عطشان للوصفية وزيادة الألف تو إن كيبا كان نفي معين من ذلك جاء عطشان رأيت عطشانا مررت بعطشان شيء وصرفا ما نكر min kulli ma ta'rifu fihi as-sa'a ko ma wane ne akram kan eh. <laughs> muna to idan zamu koma baya akwai wani suna da malai karantar da mu can cikin karantukan mu na baya ana kiran shi maqsur da manqus manqus ya yake nema shine kullu ismin mu'rabin akhiruhu ya'un lazima al-maqsuru ma kaman alqadi kaman aljani kaman alfani to malai duk abin da ya zo daga cikin mamnu min as-sarf ya kasance manqus to ka tafi da shi matafiya irin ta manqus menene matafiya irin ta manqus manqus ka san ana yi masa ruf'a da gamma muqaddara ana yi masa jarra da kasra muqaddara sannan fata ta sai ta bayyana karara kamar misali ja'a janin marartu bi janin ko amma in kwata ta bare kace mene ra'aytul janiya an fahimci wannan to ma ce idan wani suna ya kasance ala wazni mafa'il ko kuma ya kasance mamnu' min sarf amma kuma ya zama da cewa manqus ne to mallan ka tafi da shi matafiya irin ta manqus misali kaman jawari ala wazni menene na fa'ali an fahimci wannan kaga mamnu ne mai min asab sai ka ce ja'at jawarin an fahimta marartu bi jawarin sannan sai ka ce ra'aitu jawariya ba jawariyar ba jawariya Allah to kana yace ma me yasa can aka mishi tanwini ce eh saboda wannan ai ana kiranta tanwinul iwat tanwini ce ta sauyi da yake mun share ya'un sai muka kawo tanwini domin ta tsaya a madadin ya'un misali alqadi ba san sa okay to in ka share ya'un sai ka ce menene qadin aljani ba san sa okay ah. to in ka share ya'un sai ka ce menene janin to wannan تنوين يعني كان التنوين العوض يعني عوض عن الياء mun fahimci wannan ba cikin tajwidi can wurin suma da ya akwai maddul iwat ba haka ne to su ma suna da iwat tanwinu da iwat mun fahimci wannan sai ma da yace wa ma yakunu duk abin da ya kasance mamnu ne min sarf amma kuma ya kasance mai manqus fa fi irabihi a cikin irabinsa na jawarin ya tafi to yana bibiya ta farki irin na jawarin don a can baya ce wa za'tilalin min hokel jawari raf'an wa jarran ajrihi kasari karatu mu na can baya to a shekinan kaga duk abin da ya kasance mamnu ne min asaf amma kuma ya kasance manqus to ka tafi da shi matafiya irin na jawari menene matafiya irin na jawari shi an ce mana kasari wane ne sari sarin nan manqus ne to manqusi kuma mun riga mun san cewa ana kaddara shi a halatu raf'i wal jar amma fi halatu nasb fatakunu al-fathatu badiya sai ta bayyana mun fahimci wannan ba mushkila to to malam idan kai abun ya rikirkice in abun ya damalmale shi mamnu min asarf wallahi malam yace maka ka karya shi daga gadama sannan kuma kana iya hana sunan da yake laisa mamnu'an min as-sarf kana iya hana mashi sarf tanwin kamar yadda suka ce wa mimman waladu amiru wa mimman waladu amiru zuttauli ko zuttuli wa zul'art amir ala wazni menene fa'il mamnu'un min al-sarf ne ko ba mamnu'un min al-sarf bane laysa bi mamnu'in min al-sarf to amma saboda yanayin kafiya da kuma wazn da ma'auni sai suka ce wa mimman waladu amiru maimakon su ce wa mimman waladu amirun bitanwi amma muni a min al saboda ittirab da kuma darurar shari'a ko kuma a'a shi mamnu'un min al-sarf din qad yusarraf tabassar khalili hal tara min za'a'inin kaga za'a'in ala wazni fa'a'il mamnu min nasar ne ko ba mamnu ba ne saboda laqad nasarakum Allahu fi mawatinaha gashi ana mishi tarmini amma na sai ce tabassar khalili hal tara min aka ce mana idan kai ittirari kai kunci kana tsoron kafiyar ka ta kare karya shi ويوم دخلت الخدر خدر أنيزك يا كما تشي أنيزتا سورة ممنوع من الصار أما الاضطرار سورة يا كنت خلاص ما فيش مشكلة سامحك الله إيه كجاء مكة غفر كنا يبدا ممكن يسوى قاعدة المحرم حلال في النحو عند الاضطرار وعند الضرورة الشرعية لو كنت كنت كنت أه، تو ماشي أنت الحكم له استثناء أو رمى لما وصولي فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإس فإن الدين وغير استثنائيات هناك وصنعه mun fahimta shi ne malake wani tsirarin autana subin sorif cikin kunci wani don kunci na subin ko kuma dacewa sorif zulman ana iya yi wa ma'abucin man'i ai mashi tanwini tabassar khalili hal tara min za'ainin sawalika naqban baina hazmai sha'babi mahallu shahid dai za'ainin kaga zulmani ne amma surifa wal masrufu qad la yansarif shi kuma wanda ke samun tanwinin yana iya zuwa hana mashi tanwin wa mimman waladu amiru ku a ce a ah, amirun kaga masruf ne amma kuma muna amina asaf wato daga cikin waɗanda suka haifa akwai amiru eh walad yana daga cikin waɗanda suka haifa akwai amiru eh نعم وكيف تناسبه التناسب شيني يعني مراعاة للقافية saboda نعم. تبصر خليلي هل ترى من min نعم. أي بحر هذا hadha طيب نعم. تبصر خليلي هل ترى من زائن فعول مفاعيل فعول مفاعل شيكو ما طويل ده ما ينا ده عروض قولها ده مقبوضة wal wa huwa hasfu al khamis sakin sannan yana da akwai maqbut misluhu sannan akwai mahruf sannan kuma akwai menene tam yani sahiha slima yani haka adrub ne sakin to don haka kaga anan da yace tabassar khalili hal tara min za'ainin da yace za'aina da wazanin ya karye amma littanasub shi sa sai kawo shi na eh, eh. Oh, kwarai to ai dama tun da yake shine kalamun mawzunul muqaffa eh amma nasr kuma ai kalamun ne ghairu mawzunul wala muqaffa ba za a samu ittirar ba a cikin shi eh to sai a yarabul fi'l malam zai fara mana bayani kan fi'loli filoli mun sani dawa sun kasu gida guda uku akwai biyu ginannu ne madi da am sannan akwai ɗaya shi ma'urabi ne shi ne mubari to da sai fara da magana kan mubari sai ce mubari ana yi masa rufa da damma karara idan wani harafi daga cikin hurufan nasba ko jazma ba su haɗu da shi ba sai ka ce misali sa'ida yas'adu in ka tashi sai ka ce yas'adu fi'l mudari' مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره لتجرده عن النواصب Saboda ya tsaraitu daga wani harafi na jazma da kuma wani harafi na nasba shi ne mana ce irfa mudari'an idha yujarradu kai wa mudari irfa idan ya tsaraitu min nasibin daga wani harafi na nasba wa jazimin daga kuma wani harafi na jazma kaman cewanka ka tas'adu kaman cewanka tas'adu kaga mudari ne marfu بالضمة كو مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة على آخره لتجرده عن النواصب والجوازب أما إذا دا وني حرفي daga cikin waɗancan za su shiga sai ka ce lam tas'ad ko lan tas'ada amma tunda sun tsaraitu daga wannan shikenan sai a masa rufa na الضمة الظاهرة على آخره لتجرده عن النواصب والجوازم يجوز أن نقول لتجرده النواصب والجوازم وعلامة ضمة الظاهرة على آخره هذا حشو يعني اطناب وزيادة زيادة فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره طب ليه على أي أساس كان مرفوعا لأنه تجرد عن النواصب والجوازم هذا هو الأوضح والأسلف ماشي يا سيدنا ما في تكليف نعم. نعم طيب ينظر مالا بدأ يبين لنا نواصب المضارع سنة أن لن إذا كي أن حرف نصب ومصدر واستقبال لن حرف نفي ونصب واستقبال كي حرف جواب وجزاء ونصب واستقبال لا حرف تعليل أمين حرف تعليل ونصب واستقبال ها آه، إنك يا بنا آه، جئت كي أتعلم يعني جئت يعني لماذا جئت للتعلم يعني عللت مجيئك بالتعلم تقريبا تقريبا ايه دعاك سيمو حرف تعليل ونصب ومصدر واستقبال لأنها تؤول هي وما بعدها بالمصدر في محل جر دعاك إذا فيكم حرف جواب وجزاء ونصب واستقبال تفهم الكلام سيما نشي آه أن إن أن هي تنصب بالشرط ألا تكون مسبوقة بالعلم ألا تكون مسبوقة بلا علم صبر أنك علمت أن يقوم زيد هذا خطأ علمت أن يقوم زيد أبين ذاك فتاكينا لأنها إذا كانت مسبوقة بالعلم فهي مخففة من الثقيلة مخففة من الثقيلة أصلا إنسا علمت أنه يقوم زيد ولكن فخففت وحذفت الاسم وأبقيت الخبر فقلت علمت أن يقوم زيد إذا شرط عمل أن شرط عملها ألا تكون مسبوقة بالعلم أما إن كانت مسبوقة يا أستاذ فيات يتحتم رفع المضارع مفهوم يا جماعة سنة إذا كانت مسبوقة بالظن أنت مخير يا أستاذ بين الرفع والنصب فإذا رفعت الفعل على أساس أن أن مخففة من الثقيلة نعم وإن نصبتها على أن عن ناصبة للمضارع فتقول مثلا ظننت أن يقوم زيد وظننت أن يقوم زيد إن كتنش يا رب لما ذاك ظننت في رفاعي باختصار يعني أن إن كتش ظننت أن يقوم زيد أن ذاك مخففة من الثقيلة نعم. واسمها ضمير شأن محذوف أنه أو أنه ظننت أنه ها يقوم زيد فعل وفاعل نعم. ثم تأتي وتقول والجملة الفعلية في محل نصب خبر لأن نعم. التي خففت عن الثقيلة أو من الثقيلة في محل نصب أو في محل رفع نعم. في محل رفع نعم نعم لأن أن ليس لكن لعل كأن عكس ما إن عكس ما كان من أمر نعم في محل رفع خبر أن سبب نعم. أن da تنصب الأول وترفع الثاني تو إنكو to شي ظننت أن يقوم زيد ذاك zanantu شي ظننت فعل zaka مبني على السكون لاتصاله بالتاء المتحرك والتاء المتحرك ضمير بارز متصل بفعل مبني على الضم في محل رفع فاعل أن حرف نصب ومصدر واستقبال يقوم في المضارع منصوب بأن وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره زيد فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره سيكا زوكتي والمصدر المؤول من أن وما دخلت عليه في تأويل المصدر مفعول به والتقدير ظننت قيام زيد ba san ko muna fahimta ba na an yaqumu zaidun na e eh, an zaka ce mukhaffafa min as-saqila wa khuffifat anna fa qalla al-amalu ha eh? wa talzamu lamu idha ma tuhmalu can wani karatu mun wasu shekaru malaya ظننت أن يقوم زيد ظننت فعل وفاعل أن مخففة من الثقيلة ها واسمها ضمير شاعر المحذوف وجوبا تنا تازو آه جوازا تنا ظنني أما دا علم ليس مش وجوبا نعم. إيه دا علم ليس مش وجوبا نعم. طيب سمشي أنه يعني أن مخففة من الثقيلة واسمها ضمير شان المحذوف تقديره أنه يقوم زيد فعل وفاعل والجملة الفعلية في محل رفع خبر أن مخففة من الثقيلة يا مفاعل زيد eh أنت كسن شيء yadda ya kamata ba in an yi ijra'in ta majalar rajhan ko aikin ta ya bada na ba sai ka nemo ba ce an kana iya yin haka ka ce wal masdar al mu'awwal amma ai eh, to tunda annan ma tu'awwalu hiya wa ba'daha bil masdar kana iya cewa wal masdar al mu'awwal min an al mukhaffafa min as saqila fi ta'awul al masdar maf'ul bihi li zanna eh akwai sani mazuf eh hu qiyama zaidin ai menene wala tujis, menene huna menene can cikin wani bai can sukuta maf'ulaini aw maf'uli wala tujiz huna bila dalili sukuta maf'ulaini aw maf'uli ai akwai halin da yani kana ifada da maf'ulun bi ba lalle bane sai ka bayar da shi kamar misalin ce alimta maji a zaidin suka ce alimt alimt ka yadda mafulun bi fa amma man a'ta ma lahu wa taqa rabbahu ha amma duk ba amma duk ce fa amma man a'ta me zai bayar dalla alaihi siyaq wa taqa yattaqi man dalla alaihi siyaq bai nuna ba يعني فأما من أعطى ما له واتقى ربه فسنيسره للرزق أما هذا دبا أمتوا سو إن دي أقوي دليل مش مهم كأبنغا ولا توجد هنا بلا دليل سقوط مفعولين أو مفعول نعم تو كم عندنا ولا طيب malam kuna tare ne ya ce wa bilanin sibhu wa kai kaza bi an wa bilan haka da lan wa kai da kai wa bi an kaza haka da kaza in sibhu kai mashi nasuba shi wane ne malam fi'l mudari la ba'da ilmin amma kada ya kasance ba'da ilm dan kace alimtu sai ka ce an yaqumu zaidun la da ilmin mala husain ba ba'da ilmin ba wallati min ba ba'di zan ita ko wacce ta zo bayan zan ita wacce ta zo bayan zan malamai a saurara da kyau mun yi ittifaqi ba da ilm yurfa al mudari wujuban la ba da ilm to wacce ta zo bayan zan kuma ya wallati min ba ba'di zan fansib biha wacce ta zo bayan zan kai nasba da ita warraf'a sahih sannan rufa ka sahaha shi ma'ana idan kai wa fi'ili mudari'i rufa to ka kudirta cewa lallai akwai wani abu da aka haffafa a wurin nan warraf'a sahih shi ma rufa ka kyautata shi a wannan wurin kamar yadda zaka kyautata ne nas rufa ma ka kyautata ta a wurin wa taqit takhfifaha to amma idan kai rufa a nan ka kodarci cewa akwai dan wani aiki da kai a wurin shine zanantu ba annahu ya komo kake so kace ba eh sai kace zanantu an ya komo zaidun kai zahirin maganan an kake cewa amma kuma a batini me kake so kace annahu ya komo zaidun shine wa taqi takhfifaha min an ka kudirci cewa ka haffafa ka sawwaka anna ta koma me an fa huwa muttarif wannan wani abu ne wanda ya zo ya arifa wal arab laraba sun san da shi mace jama'a to kai wasu mutane da abun ya dame su wai dan mai zanta cewa lan ashrabal ma'a eh idan tukrimani eh uhibbu an aku kace kai mu duk mun gaji da wannan abin kawai malam an dinna ita mu a wurin mu ba ta da wani aiki kamar yadda ma al-masdariya ba ta da aiki a wurin mu suka ce haka sai ka ce uhibbu an azhaba maimakon uhibba sai ka ce uhibbu an azhabu aradtu an ashrabu kar ma ka kama ni ka ce an ashraba wala ashrabu a ni ban ma daura ta ka ba na khalas an kawai za'ida kuma fi shi shikala ko kuma su auren su ma harfu rafin ne ba don gagan ka ce uhibbu an ashrabu kai wala ashrabu ko ashraba ta ashrabu dan ni kai ka daura ta aka amma ni ba daura aka ba muna ta walai sai suka ce wa ba'duhum ahmala an wasu daga cikin laraba sun ma sarayar da an ahmaluha hamlan alama uktiha hmm. yani ruko da yar uwarta ma almasdariya Ukti anan badal ne mimma yani hamlan alama ita ma din nan wace ce ukhtiha ukhti man an annasiba mun fahimta haisu haƙa amala ta yadda yake cancanci ta yi aiki to mu a wurin mutum da ma tana yin aiki ba sai mun sake kawo kuma an ce ta yi aiki ba an a wurin mu ba ta da aiki tun da ma almasdariya tana zuwa ta yi aiki وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت إيه ما هنا مصدرية ظرفية يعني وأوصاني بالصلاة والزكاة مدة حياتي muna fahimta yawa da haka suka ce to tunda an samu aiki ɗaya. to kuma za a zo a ta an dinna mu ba ruwan mu da ke muna fahimta mala ya ka ta sama gaba idan muka ce idan wannan حرف جواب وجزاء ونصب واستقبال ينا ايكي بثلاثة شروط أن يدل على الاستقبال ايكينا أن يكون مصدرا يزوع فرقه وأن لا يفصل بينه وبين الفعل misali kamar ka ce idan tarbaha tijaratuka kaga ce ne sa akunu amina yaushe mustaqbala to in ba ta yi nuni istiqbal ba abadan la tasibul mudari idan da misali ya baka labari ne a mawabi ya ce kuntu aminan ko kuma a e ya eh, kuntu aminan sai ka ce idan tarbahu tijaratuk saboda magana da ke ba wai istiqbal bane yana baka labarin aikin da ya riga ya wuce saniyan labudda an takuna musaddara ma'ana ta kasance a farkon magana ai akwai as akwai al'ajus. ko asadur sabr huwa al mabda'u shay wal ajuz akhiruhu wa muntaha to idan da wani mutum zai zo misali kace zaidun idan ba za ka ce yukrimaka ba sai ka ce zaidun idan yukrimuka saboda li'anna lam tusaddar ta tsayu a farko ba an fahimci wannan sannan wa Allah yusala bainaha wa baina fi'liha kada raba tsakaninta da aikin ta misali kamar ka ce idan zaidun yukrimaka kuskure ne sai dai idan zaidun yukrimuka saboda an riga an raba idan da yukrim fa batal amalu زائدة وليس لها أي عمل أما إذا كان الفاصل بينها وبين فعلها قصما تو أنت مخير إذا والله أكرمك نعم. كذا والله قسم نعم. إتو أمر لا هذا ماذا هيكي القسم لا يجوز آه إن لم يكن قسما فلا يصح نعم. إيه إن بعد أنسوا بني بإنجان تبع مو بين جوانا لا يبطل بها العمل إيه لا تدخلن المسجد الحرام إن شاء الله idan insha Allah to shabihun ne bilkasa qasam wa laysa bil qasam don haka yabtulu biha al-amal na'am suka ce wa nasabu bi idhanil mustaqbala ana yau fil mudari'i nasba da idan amma me mustaqbalan in suddirat idan ta tsayu a farko wal fi'lu ba'du musala sannan aikin kuma ya zo bayanta a haɗe aikin ya zo da ita a hade aw qablahu yaminu ko kuma ya zamana gabanin shi wancan idan din akwai rantsuwa ta gilmo idan wallahi mana ce wansib warfa'a idan rantsuwa ta gilma to babu laifi kana ya cewa idan wallahi ukrimaka idza kana al-fasilu qasaman mun fahimci wannan to amma idan abs ya biyo baya mana ce anta mukhayyarun bainal amrayn anta mukhayyarun bainal amrai kaman ka ce wa idan wa idan wa yukrimuka zaidun kaga ya zo tsakanin idan da fi'ilinta to in atf ya biyo baya kana da zaɓi guda biyu idan wa yukrimaka zaidun idan wa zaidun shi ne mala ce au qablahu yaminu ko gabanin shi ya zanto akwai rantsuwa wansib warfa'a kai nasba sannan kai wa fi'li mudari'i rufa yaushe idza idan min ba'di atfin waqa'a idan idan ta tsayu bayan atafi hmm. idan wa yukrimaka zaidun an bai jana yawa ko kuma wa idan yukrimaka zaidun wa idan yukrimuka zaidun kana da fuskoki guda biyu inda atufi ya gabata yawa a huskan shine idan ka ce wa idan yukrimaka to wannan wadih idan anan ita ce taiwa mudari ba idan ka ce wa idan yukrimuka idan anan za'ida ce walwa istinafai don haka yukrimu fi'l mudari plain marfu wa alamatu rafi dhammatu zahiratu ala akhir muna fahimta malai to sai ma da ci gaba da mana bayani yake cewa idan la ta zo wato idan lamul idan aka samu la an nafiya ta zanto ta biyo lamul jar to a wannan hali wato dole ka bayyanar da an misali kamar li Allah li Allah rusulan mubashirina wa mundirina li Allah kaga ga lamul jar li ko an ga kuma la ga nafiya nan an samu lamul jar nan an samu la an nafiya to mana ce idan an ta tsayu tsakankanin lamul jarri da la annafiya yajibu izharuha dole ka bayyana da ita rusulan mubashirina wa mundirina li'alla asalinsa li'alla asalinsa haka yake to amma saboda idgham sai a ce li'alla amma dai a bayyana take muna fahimta malam ce wa baina la annafiya kenan tsakanin la annafiya wa la me jarri niltuzim da kuma la mai ta jarri ana lazimtar izharu an bayyanar da an nasibatan wato mai yi wa fi'li mudari ne nasba wa in udim idan ko aka rasa la la ya zama da cewa an rasa ta to kana iya bayyanar da an din nan kana iya ɓoye ta sai ka ce ji'tu li aqra'a ji'tu li an aqra'a kharajtu li atanazzaha kharajtu li an atanazzaha kaga anan ta zama lamu mai kenan ta'arif dama kuma ana cewa jawazan ne ba wujuban ba an fahimci wannan to abin da yasa bai ce wujuban ba li adami la'an nafiya a can din nan ba mu samu la'an nafiya ba muna fahimta kuwa to amma idan ya zama na kuma masbuqatun bin naf ita an din ya kasance su bi subiqat bin naf yajibu idmaruha dole ka boye ta saboda wannan shine abin da an ta bambanta da shi daga sauran yani nawasib ita tana wani zumin ta kariki da kamar aljana wani zumin ta bayyana kamar mutum amma duka sauran su haka ake ganin su karara ba wani majigin da za su yi su boye to yanzu mu fahimta ya ce ana bayyanar da an wujuban الحالة الأولى إذا يزمنا سبقتها لام الجر وتلتها لا النافية الحالة الثانية التي أنت مخير بين الإظهار والإضمار أن تكون مسبوقة بلام الجر وأن تنعدم لام النافية إن أكرس لا النافية خرجت لأتنزه أو لأن أتنزه فأما إذا كانت مسبوقة بالنفي to a wannan halin kuma ya jibo idmaru an wa ma kana Allah li yu'adhibahum wa anta fi kalam al-jar amma masbuqatun bi bin nafi wa ma kana Allah li yudhi'a imana ba za ka ce li an yudhi'a ba kada da rubar Allah mudmara wujuban ba lamil buhut mukallik karatun mala ce wa baina la wa la mai jarri niltuzim izharu an nasibatan wa in udim la idan aka rasa la muna fahimta fa ana'mil muzhiran aw mudmira to ka yi amfani da an ko ne ka bayanar da ita ko kuma ka yi me ka boye ta shine kharajtu li atanazzaha ko kharajtu li an أتنزه وبعد نفي كان حتما أضمرا أما إذا كانت اللام مسبوقة بالنفي يتحتم إضمار عن ba fahimci maganar nan ba wa ba da nafiyin bayan idan nafi ya gabace ta kana hatman odmera ya zama dole ne a ɓoye ta muna fahimta ko malamai to shi ne fara mana bayani sai ce haka kuma haka bayan au ana koya an dole a boye ta idan ta kasance bayan au mai ɗaukan fuskoki guda biyu au bi ma'ana ila an au illa an istami' nusha tabibi au yatimma shifa'uka bi ma'ana eh ila an تحبب إلى إخوانك أو تنال رضاه بمعنى إيه؟ إلى أن يعاقب, يعاقب المسيء أو يعتذر بمعنى إيه إما أن يعتذر يحرم ها يحرم المجرم المكافأة أو يعتذر إلا أن يعتذر مو فجوانا شنو بالك لا أستسهلن الصعب أو أدرك المنح فمن قادت الآمال إلا لصابر لأستسهلن الصعب أو أدرك المنى يعني زن سوّج أو هلا حسنا لسكي بولينا faman qadatil amalu illa li sabiri buri ba ta jawuwa sai ga mutum da yake da hakuri to mahallu shahid la astasilanna saba aw aw bi ma'ana ai huna ila an can kuma yake cewa kuntu idza ghamastu qanata qaumin kasartu qu'ubaha aw tastaqima Eh, ni in na faɗa wa ainihin mashin mutane nakan katse shi ne in ragargaje shi ko dai sai su bani kai wa kuntu idza ghamastu qanata qaumin kasartu qu'ubaha aw bima ra'i eh, illa an tastaqima mun fahimci wannan shine malaka cewa kaza ka ba'da aw haka ana ɓoye an bayan me wujuban ko jawaza idza yasluhu fi mawdi'iha idan ya inganta a wurinta ita auɗin hatta bi ma'ana hatta ila an kenan awilla ko kuma illa an khafi wato an a wurin nan sai ta ɓoye eh in ya kasance au yasluhu an kuna fi mawdi'iha ila an au illa an to an a wurin nan khafi sai ta ɓoye an khafi an bi ma'ana sai ta ɓoye mun fahimci wannan malamai to a nan ne za mu dasa aya insha Allah yau mun share karatu sosai na. na. la ba da ilimin min a wurin irabu sai na mai bai jina biyu eh, la ba da min la ba da ilimin min wannan ke ha la ba'da ilmin wallati min ba'di zan la ilmin wallati min ba'di zan ina ji kuma ruka mu ne ba yawa ba ne ko eh to kasan abubuwan da yake nusak ne da yawa eh amma dai wanda ya fi sanuwa gare mu shine la ba'da ilmin wallati min ba'di na a lokacin

annakum satadkurunahun in duk ka gama iradin da zaka yi zaka zo ka ce wal masdar min anna alai fi bi alima ko alima Allah dhikrakum shi babu ita ai inna la yu'awwalu ma ba'da bil masdar amma da anna da an sune yu'awwalu ma ba'dahu ma bil masdar misali kace uridu an ashraba al ma'a uridu fi'l wa ko fi'l wa fa'il an harfu nasb wa masdar wa istiqbal أشرب فعل مضارع منصوب بأن وعلامة نبيه الفتحة الظاهرة على آخره وفاعله ضمير مستتر وجيب تقدير أنا الماء مفعول به في كثرة والمصدر المؤول من أن وما دخلت عليه في تأويل المصدر مفعول به أريد النار أصلا ليس أريد شرب الماء إيه؟ أن أي شيء علم الله أنكم ستذكرونه إن دكاك ما إرادة ذاك sai ka ce wal masdarul mu'awwal min anna wa ma dakhalat alai misali kamar ka ce yu'jibuni annaka karimun yu'jibuni annaka karimun yu'jibu annun nunu wiqaya ya'ul nafs ko ya'ul mutakallim maf'ulun bihi muqaddam ko to yu'jibuni to ina fa'il yake شيء هو المصدر المؤول من أن وما دخلت عليه في تأويل المصدر يعرب فاعلا والتقدير يعجبني كرامتك ايه ايه ومعنى تفيد توكيد النفي لا تعبيد النفي ومن رأى النفي بلا مؤبدا فقوله اردد وسواه فعض ذا mutumin da ce maka lan tufidu ta'abidan nafi yadda maganarsa da shi ibnu malik ka dauki ne tauki da ko ta'akidan nafi saboda ai ga abubuwa da yawa na a can kasan maryam ya ce fa imma tarayinna min al-bashari ahadan faquli inni nazartu eh falan أكلم eh fa به qauma قالوا يا مريم لقد جئت شيئا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بيتي إشارة ولا مغنى sai ta jika in ka shigo ka same ina sallah kace malam ko ka ga abin nan ne haka menai to dai isharar menai inda na shiru na akan tambayar lakunta lamakunta haka dai ba za ka shiryu ga abin da kake so ba to ashe kenan yani tana amfanar da taukidu ne na nafi ba wai ta abidu ba domin can ya ce arini an zo ilai me yace da shi to kuma ce wujuhun yawma idhin ila rabbiha to in ku ashe tufidu ta'abidan nafi to ai kuma gashi can kaga ai tauka da wawa don haka wa man ra'an nafiya bilan mu'abbadan fa qawluhu wa ka rike wani wanda ba shi ba na za ka same shi gaba kaɗan gaba da Allah na mala ka duba kurtubi ko kuma tabari ya kawo abubuwa kace kace kace kace akai amma akhirul mataf ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا الأمر كودا كذا ونن أبو تدام أي وليبلي المؤمنين منه نه بلاء حسنا وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم من باب الابتلاء ذا سمونا أما آخر المطاف والعاقبة للتقوى eh to shi za kake gani yanzu ana danne mu in an gada mu a shi a ɗauko ka kai kaɗin kuma duk wannan ibtila'at ne amma akhirul mataf al-aqibatu lit-taqwa na'am eh an ne eh tunda sun kawo ma ta amala amalan istahaqqat amala ta cancanci aiki tana yi to suka ga ba ka kawo ta hada wannan da wancan mu. a dauki dai kawai shike na ya isa na eto eh, wai tun da dai ta yi aikin da babu gara babu daɗi abinda suka ɗauka kenan shi sa kai yanzu kaga kana da makama an kace uhibbu an ashrabu al-ma'a ka faɗi abin karara min aina laka hada eh, eh mu ma ba mu sa aka ba eh na mal ibrahim na قول المثل الذي حدثنا به إذا وأكرمك نعم أو وأكرمك نعم إذا إذا قيل آه، العاطفة هنا نعم فهل يوجد حرف عطف والمعطوف من غير المعطوف عليه فإذا وأين المعطوف عليه هذا الفيل دل عليه السياق أو نعم لأن إذا طبعا لا لذا قيل لابد أن تكون مصدرة نعم. لماذا؟ لأنها لابد أن تكون مسبوقة بكلام سبق نعم فالكلام المسبوق نعم. هو المعطوب عليه نعم, نعم. جاب آه لك ai saboda na nafiyu yakan zo gaban ta ne ba bayan ta ba ma kana Allah li yazara kaga nafin ya gabaci lamun nafi amma nan li Allah ita lamun nafi ta gabaci fiyu. ka fahimta kuwa la nafiya din ai ta zo bayan talib ne amma ma kana Allah li yazara al mu'minina li in ba na fi canza ita ga ba ta yi ba eh to dan haka shi ta zama jumhur amma nan tana na akan ta'alil ɗinta na ai din anan din dole ne ka bayyana ta ai a shi da mai nake li Allah ko idan ta zo ga Li'an ta zo eh dole ka bayyana ta ita bayyana take sai dai lil idgham shi yasa ake cewa li Allah ba cewa li an la din idan misali aka ce li la aka ce na fi misali a ce li an ya kuma akan ayi shi ne aka ce kana kana da takhira ai eh kharajtu li atanazzaha li an atanazzaha idan ta zo haka misali hmm. za ta zama nan wani kharajtu li atanazzaha ko li an atanazzaha idan ba an zai zama fi'il mudari mansubun bi an mudmaratan jawazan ba'da lam tali in kuma ta bayyana to sai zama lamul jar an harfu nasu idan ladin ta zo ba dama a bayyana ba zama a ce li an da ko a ce sali li an atana zaha ko li atana zaha na'am to idan la ta zo misali farastu li an misali kharajtu li alla yadhunna an-nasu bi shay'an masalan eh, duk za ka bayyana daida tana lamu ta'alil lamul jarri wa eh, za kuma ka bayyana da alin wujuba saboda samuwan ladin nan wujuban ne a nan ai saboda samuwan la dole ka bayyana da ita wujuban amma idan ba la shine anta mukhayyar kake da ikhtiyar sai sauran mana ma'arifatan nan dan misali na'am an ba da misali misali kamar kace alimtu an yaqumu zaidun in dai kalma kalmatu la ilm ta gabaci an to mudari'in nan yajibu raf'u yajibu raf'u amma idan zanna ce anta bil khiyar zanantu an yaqumu aw an yaquma zaidun an shi ne muka ce mu khaffafa min sakina alimtu an yaqumu zaidun an anan mukhaffafa min sakila wasmuha ضمير شأن mahdhuf يقوم زيد جملة فعلية في محل رفع خبر ناء مخففة من السكينة ايه ما أنا تبعت شيء. انت أنا ما أو تو تو شيء كنا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك